Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalil FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya masu azumi kuma an yi sahur lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. jami'an tsaro a ƙasar belgium sun kai wasu jerin samami kuma masu gabatar da ƙara sun ce zuwa jiya asabar sun tuhumi wasu mutane uku da take-taken ta'addanci 'yan sa'o'i bayan da kwamitin tsaron ƙasa ya yi wani zama na nazarin wata barazanar ƙaddamar da hare-hare a ƙasar firaminista charles michel ya ce ƙasar belgium za ta ci gaba da kula sosai to amma babu wani abun fargaba game da gasar kwallon kafa ta euro 2016 da aka yi a belgium jiya asabar wadda a baya aka yi fargabar cewa 'yan bindiga na iya auna ta firaministan ya ce za mu ɗau ƙarin mataki nan ba da daɗewa ba to amma bai ƙarin bayani ba ƙasar ta belgium ta ci gaba da kasancewa cikin shirin ko ta kwana tun bayan har-haren da aka kai filin jirgin saman brussels waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane 32 wani gagarumin samaman da aka fara tun ranar juma'a ya kai ga kama mutane sama da 40 da ake kyautata zaton 'yan bindiga ne to amma galibinsu an tsare su ne na wani ɗan lokaci kawai sha biyu daga cikinsu an ci gaba da tsare su na wani ɗan lokaci don a musu ƙarin tambayoyi sannan aka saki tara daga cikinsu da daren jiya asabar To fa'a, sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sojojin Iraki na musamman sun ci gaba da gudanar da ayyukan tsaro a birnin Fallujah zuwa jiya Asabar. Bayan sun ba da sanarwar sake kwato akasarin sassan birnin daga hannun ISIS kwana guda da ta gabata. Mun muku alkawarin sake kwato Fallujah kuma mun kwato shi a cewar Firaministan Iraki Haidar al ranar Juma'a. kafin nan sojoji na iraki sun kwato cibiyar gudanar da harkokin isis da ke yankin bayan jerin hare-haren jiragen sama da suka ragargaza wasu sassan tsara dabarun yaƙi biyu suka kuma lalata wasu wuraren da aka girke bindigogi masu sarrafa kansu shida jami'an gwamnati sun kuma tabbatar da cewa sojoji na iraki sun kwace wani ginin gwamnati da ke tsakiyar birnin a kafar twitter abadi ya ce yanzu an ceto fallujah saura a shiga yakin kwato mosul ya kara da cewa za mu murkushe da'ish wato kamar yadda ake wa isis lakabi da larabci yau kusan watanni biyu kenan da jami'an leƙen asirin tsaro na amurka ke bayyana cewa ƙungiyar isis ta tagayyar ainihin kuma fiye da yadda ta taɓa yi tun bayan da ta wanzu suna masu nuni da hujjoji da dama jami'an sun ce 'yan bindigar na tserewa daga cikin birnin ta wajen sajewa da farar hula da su ke gudu shugaban siriya bashar al-assad ya gana da ministan tsaron rasha jiya asabar a birnin dimashku yayin da kuma jami'an sojin amurka da na rasha su ma suka yi wata ganawa ta daban kan har haren da rasha ta kai kan 'yan tawayen siriya da amurka ke goyon baya a wannan satin sargi shi shine jami'in rasha mafi girma da ya tafi siriya tun bayan da rasha ta tura sojojinta zuwa siriyar watanni tara da suka gabata don su taimaki gwamnatin assad ya ce ya tafi siriya ne a matsayin wakilin shugaba vladimir putin manyan jami'an ma'aikatan tsaron rasha sun ce abubuwan da suka kai shegu sun hada da dangantakar tsaro tsakanin rasha da siriyar da kuma haɗin kai wajen yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci da ke gudanar da harkokinsu a siriya hare-haren jiragen sama da sojojin rasha suka shafa watanni suna kaiwa sun taimaka ma sojojin gwamnatin siriya wajen gurgunta mayakan 'yan tawayen to amma kuma hakan ya janyo takaddama tsakanin rashar da amurka amurka na zargin cewa a maimakon auna isis rasha ta fi auna 'yan tawaye masu sassaucin ra'ayi waɗanda amurkar ke goyon baya hare-haren rasha na baya-bayan nan sun ragargaza wuraren 'yan tawayen siriya ranar alhamis a attanaf wanda wuri ne da ba wato da a baya jiragen saman rasha ba su damuwa da shi wata kotun masar ta sake zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai ma tsohon shugaba muhammad mursi saboda kurmata sirrin ƙasa a jiya asabar ɗin kotu ta kuma zartar da hukuncin kisa ga wasu mutane shida da aka tuhume su tare da morsi ɗin ciki har da wasu ma'aikatan wato ma'aikatan kafar labarai ta aljazira da wani ɗan jarida kuma wasu kuma da aka tuhuma da suka yi aiki a ofishin mursi, an zartar musu hukuncin ɗaurin rai da rai amma ana iya ɗaukaka ƙara kan dukkanin hukunce-hukuncen da aka zartas jiya asabar an ci gaba da tsere sha ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin ciki har da mursi. alƙalin ya bayyana ma'aikatan aljazira biyun da cewa wani mai karanta labari wato labarai ne mai suna umar muhammad da kuma editan labarai Ibrahim Muhammad Hilal sai kuma ɗan jarida na uku wanda hukuncin kisa aka zartar masa mai suna Asma al khatab wanda yake aiki da ras wani gidan labari wato wani gidan labari wanda ake zarginsa da ɗasawa da ƙungiyar muslim brotherhood ko ikhwanul muslimin ta Sumarsi. bisa ga ƙa'ida duk wani hukunci mai tsanani haka da alkali ya zartas sai an gabatar da shi ga babban alkalin ƙasar masar baki ɗaya da kuma majalisar koli ta malaman addinin musuluncin ƙasar don rattaba hannu Ƙungiyar Tarayyar Turai ta wallafa cikakken shawarar da ta yanke ta tsawaita wa'adin takunkumin da ta ƙaƙaba ma Rasha saboda haɗe yankin Crimea da ta yi a shekara sha 2014 ta ce har yanzu bata amince da haɗe karemiyar ba. tsawaita wa'adin takunkumin ta hada da kame kadarorin da wato da kuma hana tafiye-tafiye ga rashawa 150 da kuma su kamfanoni 37 da kungiyar ta eu ta ayyana a bayaninta na jiya sabar da cewa suna da hannu a abin da ya samu yaucin yankin ukraine wata mujallar eu ta ce takunkumin ya hada da hana shigo da duk wani abin da aka sarrafa a crimea da kuma tashar jirgin ruwan tekun black sea da ke sevastopol shugaban amurka barack obama ya sake jaddada kudurin gwamnatinsa na kare muhalli a yayin ziyarar da ya kai zuwa wurin shakatawa na ƙasa da ke wato yosemite a jiya asabar inda ya ce da sauran aiki wurjanjan wajen kare kyawun keɓaɓɓun wurare haka shugaba obama da matarsa michelle da 'ya'yansu sasha da maliya sun kutsa cikin kurmi mai cike da tuddai a motarsu suna ta kallon abubuwan burgewa na halitta da yanayi da kuma kwarori masu ban sha'awa a wannan gandun dajin ƙasa mafi daɗewa. gandun dajin na yosemite mai fadin kilomita dubu uku murabba'i wanda har yanzu ba a kammala haɓaka shi ba kyawunsa na janyo 'yan yawon bude wato yawon bude ido daga amurka da sauran ƙasashe. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko naɗi jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Yau shirin zai leƙa ƙasar Ghana ne domin duba batun zaɓen ƙasar da za a yi a cikin watan Satumba mai zuwa idan Allah ya kai mu. Idan kuma muna da lokaci za mu leƙa ƙasar Zambia domin jin rigimar da ke neman ɓallewa game da buga katin zaɓen ƙasar wadda ita ma za ta gudanar da zaɓenta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Amma bari mu fara leƙa ƙasar Ghana inda masu iya magana ke cewa tun za a tafi ake shiryawa ba sai an je ba. Kila shi yasa rundunar 'yan sandan kasar ta fara fitar da tsarin shirinta kafin zaben musamman akan hana amfani da hanyoyin sadarwa irin na zamani wanda sufetan 'yan sandan kasar ya ce rundunarsa za ta hana amfani da shi musamman a ranar zaɓe hanzarinsa ko shine wannan na ɗaya daga cikin hanyoyin da ake amfani da shi domin aikewa da sakonnin karya da ka iya tada zaune tsaye a lokacin zaɓe ko kuma bayan zaɓe to sai dai kuma wannan yunkurin wasu 'yan siyasa sun sa kafa sun yi fatali da shi sun ce bai da hujja na hana mutane faɗin albarkacin bakinsu akan wannan ne abokin aiki na baba yakubu makeri ya hira da dr rauf dan jam'iyyar npp wato jam'iyyar adawa akan wannan batu kuma ya fara tambayar dr rauf din ne shin menene matsayinsu game da wannan batu ya manta waɗansu kasashen kuma ba su yi wannan ba amma kuma an iya yin zaɓe wanda ya kamata duka dai abu ɓangaren mu na 'yan siyasa ko bangaren mu na NPP ne ke Traffic Party ne da shi ba za mu yi ra'ayi ba saboda duk abin da zai zo yana da mafari kuma shi zaɓe ba ranar zaɓen ne zaɓe ba. akwai pre-election during election and post-election kafin zaɓe ranar zaɓe da bayan zaɓe to zai ce zai kulle wa'annan eh, eh, social media din ne throughout the time kudin ne in dai abin da yake nufi cewa ranar ne to bayan zaɓen fa da yake shi mutum ne wanda yake tsaron ƙasar na hannunsa ko kuma su ne ke rike da tsaron ƙasar ka ganin wannan mataki da yake ɗauka zai iya taimaka ma aikin su ya kawo zaman lafiya a ƙasar eh, a wannan bangare fuskan da yake ya ɗaukan ya yi rauni ba ƙarfi a takaice abin da zan faɗi saboda ai ba ranar zaɓe kaɗai ne zaɓe ba. kafin a yi zaɓen ba zai kulle wannan tashoshin ne kuma akwai kasashen da suka yi zaɓe kuma ba su ba su kulle ba amma an yi kuma an tashi lafiya duk abin da ya kunsa ne a yi abin nan a bari transparency ya yi aiki ta commission dokokin da aka ajiye a bi ta kan dokokin to ya ɗauke su zai kulle radio station ɗin ne kuma zai kulle television ne kuma abin da yake gudu wa'annan za su iya yin din nan radio ko za ta iya ta faru ko tv kuma za ta iya ta faru to ina matsayin maganan eh, irin wannan matsayi da kuke dauke da shin nan bai dade ba ga kuma campaign manager na dan takaranku ah, da ake kiran shi makamainu ya ce shi yana ganin a matsayin shi na kamfen manager zai iya bayyana sakamakon zaɓe tuma kafin kwamishin zaɓe ko kuma hukumar zaɓe ta bayanar to baka ganin wayannan duka ainihin igp ma zai iya alakanta shi da wannan mataki da yake so ya ɗauka na neman a hana amfani da social media a ranar zaɓe ko kuma lokacin zaɓe ba ba ai ba farko ba wannan ne faruwa akwai declaration of results akwai announcement of results a biyu ne eh, so commission ne kungiyar da aka tabbatar agency da aka tabbatar za su declare results dokan kasa ke amma dokan kasa kuma bai haramta wani kasa ya announce results wato akwai bayyana sakamako akwai kuma tabbatar da sakamako hmm. polling station din nan kamar yadda ka san a kasar Ghana. Hmm. A farko ma dai slate ake yi kafin justice park, justice park, justice park. Babban allo ne a wajen. A kowane station da ake zaɓe, kowane polling station ka zo ka iske an rubuta ta abin da suka samu. To wannan national campaign manager yake yi nufi. Wato idan Wato idan ya tattara zai iya sanarwa amma ba zai iya tabbatar da ainihin sakamakon ba. ya gaya ma yan ya gaya mu yan party su ya sani na'am amma ai ba party ke declare result na'am wayannan duka yana da kishi in za a abu a farkon kaga cewa gaskiya yayi rauni to kana daukan wata eh, yasa duk police station din da za a yi wato rumfunan zaɓe announcing not declaring yawa To sai dai kuma an ce hagun wani daman wani domin ko Naziru Sa'id na jami'ar NDC mai mulkin kasar ta Ghana ya ce idan har abin da rundunar 'yan sanda ke gani kenan zai samar da zaman lafiya na hana amfani da kafafen sadarwa na zamani lokacin zaɓe wannan ba illa ba ne? Shi ma Baba Yakubu ya ce masa ina hujja. Mun yarda kan cewa shi social media da mutane suke amfani da ita ana ɓanna tsaiwa daga shi da ba ka iya samu wanda ya yi sannan da kyar a same shi kuma in ma an same shi babu doka da aka aiki wanda yake a wato in mutum an same shi kan wannan dokokin da aka aje bai da bai da karfi kan an samu mutum kan haka nan a yi a mai hukunci hukuncin haka yake kuma mun san yadda lamarin zaɓe da siyasa suke waɗanda suka ga za su yi amfani da shi kan hanya da ake ba za su yi shi ne saboda mai su ɓata sunan gana su ɓata kuma sunan yadda muke tafiyar da lamarin demokarasiya a garin nan saboda haka ne a rayuwa tun da ba mu da wato matakin da baka ajiye na yadda za mu iya kiyaye irin waɗansu abubuwa da mutane za su yi social media su yi ai kamata kenan da dauki mataki da zai iya a ce wannan lokaci kaɗan za a iya taushe annan zai iya fito cikin social media in dai mun yi mun taushe wannan annan shi kenan kowa ya samu freedom domin ni a ra'ayina kowa da yana da freedom amma freedom ka na karewa inda wani kuma wato kowa na da irin nashi walwala da doka ta bashi kenan na'am amma naka walwalan da dokan ta baka yana karewa inda nima na walwalan ke farawa na'am saboda shi freedom yana da limit to ah, Eh, Malam Nazir baka tunanin kuma irin amfani da wannan social media ko kuma shafin zumunta zai iya yi a ranar zaɓe shine musamman ku 'yan jam'iyya idan kuka ajiye wakilanku a rumfunan zaɓe zance abinci idan mutum na da na buƙatar abinci ko yana buƙatar wani abu haka wurin raba kaya baka tunanin wannan kuma idan an hana amfani da shi zai dame ku. Ghana yana cikin kasashe cikin da za ka samu wato telecommunication ya yalwata. Wato yanayin sadarwa kenan. Domin yanayin sadarwa mun sami shi ko ina mun cimma fiye da kashi saba'in cikin dari yanayin sadarwa. In ka samu wannan kuma in ka duba kashi saba'in cikin dari muna da wato wutar lantarki wanda zai taimaka ma yanayin sadarwa. to tun da zamarin haka yake kuma wato su electoral commission na ghana yadda suka jera kuma suka safinta al'amuransu yana da wato filin kwarai da gaske da kowa ke ganin gaskiyan da ke cikin lamari saboda shi ba abin da yake yana da damuwa ba ne sai dai wasu suke son su yi social media in dai sun yi tun da bamu da yadda za mu iya hana barna da shi ai gama mu da kare shi wannan rana kan wannan matakin da police idan police ba su abin da za su yi ke toshe waɗanda za su yi barna da shi na ya zo wurin aka tashi da wani yaki ko ko aka tashi da wani abin da bai dace ba kaga kaman a yayi wannan abin annan ya riga ya yi kuma babu abin da za yi har naziru kana cewa a ra'inka kuma mafi yawan mutane da kuke ma ainihin wato jam'iyya mai mulki jam'iyyar ndc kenan kuke mata magana mafi yawan ku ra'ayinku shine kuna son ko kuma kuna na'am da maganar da inspector general ya yi cewa in ta ɗauro kaɗa a bari a yi amfani da wannan shafin zumunta ya aka yi ku duka ra'ayinku ya zo ɗaya wanda yake saɓanin ah, ƙungiyoyin jama'a wato civil society groups da kuma ainihin babban jam'iyyar hamayya abin da watakila a ra'ayin ma zai zama ɗaya saboda abu dai ne an ba mu amana amanan gari da ta tsaye mu rika an amana da aka ba mu mu ai ko za mu ba da amanan za mu she ma waɗanda da amana ya kamata mu bayar da shi kamar yadda aka ba mu ba mu neman yadda duk za a yi a ce wani tashi hankali ya tashi gana a zamanin mu sai dai kash mun so mu leka ƙasar zambia domin jin wainar da ake toyawa tsakanin hukumar zaben ƙasar da jami'un adawa akan inda aka buga katin jefa kuri'a da kuma kuɗin da aka kashe wajen wannan aiki abin da ya kawo tar jijiyan wuya tsakanin hukumar zaɓe da sauran jam'iyyu amma kuma gashi lokaci ya ɗaga mana hannu sai a cikin shiri na gaba mun yi ƙoƙarin kawo muku wannan yanzu a madadin abokin aikinmu baba yakubu makeri da cubahiro jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin da ma duk waɗanda aka ji muryoyinsu ni madugun shirin ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Ni mai suna mani Usman Bakar Barbakar da wani mai suna Alhaji Adamu Tonga. Mu ne aka kone gidajen mu rumus da suturan yayanmu, abincinmu da mu Har yau muna cike bakon da ake yi. Kwanaki bayan wata biyu mai girman gwamnan Adamawa ya so makaddamar da taimako ma mutane wanda aka yi asara. wallahi ba tuna da mu ba sam gaba daya cewa mu ma wannan abin ya same mu a taimake mu babu yanzu halin da ake ciki yanzu mun da muka koma din akwai problem sosai problem da ake facing shine number one kamar asibitoci ba maganguna. ruwan sha ma yana bada wahala makarantu kuma babu shi a magana noma yanzu a hakan nan kam ba za a iya noma ba don akwai wanda sun koma din ma wayan sun je sun sharan gona suna shirin shuki wayan sun ga sun shuki yanzu ma sun koma yola ma wayan sun koma mubi sun bari ma magana noma yanzu babu wasu yan gudun hijira kenan da suka koma yankunan su da kwato daga hannun mayakan boko haram a arewacin jihar adamawa ke ma bayyana halin da suke ciki a yanzu kamar yadda hukumomin agaji da ma na samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya ke gargadi wata matsalar da za a fuskanta yayin da al'ummomin da akwato yankunan nasu ke komawa ita ce fata karancin abinci wanda hakan ma ka iya jawo tamowa wanda ko a don haka ne ma suke yin kira da tayi tsaye wajen tada koma da al'ummomin da akwato yankunan nasu ta fuskacin harkar noma kasancewar akasarin su manoma ne sardaunar jimeta muhammadu haladu dankwai masanin tattalin arziki ne da kuma ci gaban al'umma na ku ganin dole gwamnatocin waɗannan jihohi da su tashi tsaye da hayyacin su sun soma maganan da Allah a basu su su ci gaba da shukin su a gida ya taimaka musu abin da za a taimaka musu shine lokacin da su tafi a basu iri a ba iri na noma ko wani abubuwa ko garma da sauran sauransu da za su yi aikinsu kowa ya zama engaging productivity a daina da layin kan gwamnati komai ce gwamnati ta yi maka tun da daman abin da suke tsoro suka yi hana su shuke-shuke saboda tuna tunanin sun je za a kai boko haram za su kashe su to tunda allah ka sauki albarkan babu buhari yau gashi su da kansu suke roko da su koma gonan musa dan gwelo shi ma jama'a kowa ya kama noma da gaske ni alhaji dan gwelo baya na aje ko na na je sakkwato can gidana ni zan koma a gona in kama noma kware da gaske in tara gero in tara da in nemi abinci na kaina na kaina na kare mutunci na kaina na kare mutunci na kare mutunci sai duk kuma wakilan waɗannan al'ummu a majalisar ƙasa na ma cewa suna nasu ƙoƙari kamar yadda Mr. Adamu Kamal dan majalisar wakilai da ke wakiltar al'ummar Madagal da Micika ke cewa Allah da ikon shi da ya bamu dama mu je mu zagaya ah, local governments guda biyu na Madagali da Michika A ah, kwarai da gaske na gan abubuwa tausayi domin tunda wani abun ya faru gaskiya a ah, garkuwa mutane ya karye in ka duba abin da idona ya gani gaskiya ba abinci ba taki a gona ba gidaje kwance duk wa'annan dai suna nan eh, damoyi kala-kala a kasa ah, mu na je ne in ziyarce su in ba su hakuri a halin da ake ciki sannan kuma da wasu kayakin da na saya musamman kaya na talafawa mata injina da mu samu na nika manya-manya mu daddasa a kauyuka ya wajen kauyuka goma sha hudu wanda muna zaba mata goma sha biyar mu ba su domin su tamakawa kansu da shi mu je kuma da kayan hawa ko keke na pep din nan kowane ward mu ba da shi biyu kuma muna tunani ma za mu dan kara har yanzu in Allah yarda akwai motoci har yanzu mu ba da shi guda tara to duk wayannan dai muna ne domin mu karfafa su domin halin da suke ciki hali ne na mawuyaci kuma ya zama to dole mu yi da wayannan kayakin don kayakin nan ababa ne wanda in aba da su yanzu za a iya samu amfanin sa gobe ba sai ya dauki lokaci mai yawa yunwa ya shiga jifo ko rai ya yi hali kami a samu amfanin sa ba. To ko anya ma hukumomin waɗannan jihohi na sane da wannan babban kalubalen da ke tafiya yanzu? Mr. Martin Babale, mataimakin gwamnan jihar Adamawa, ya ko bayan irin matakan da suka ɗauka. kuma kasan adama tana cikin ƙauye ne kuma daji ko ta ina duk kasan nan ba inda ake da filin noma kama adama. Eh, jihar kana daga cikin jihohin da ke fama da matsalar boko haram kuma jama'a suna koma kuma akasarin su manoma ne me za ku waɗannan al'ummu da suke komawa. eh maganan boko haram ya kare. eh wai manoma ne su koma me za ku yi musu tunda manoma ne akasari. eh muna da niyya akwai eh, loan facility da aka shirya daga central bank wanda kowane manomi daga hekta daya zuwa hekta biyar zai iya kinkari banki za a bashi kudin ta taki kuma fa da tractor da taki tana nan mun kara mun yanzu ma store a ciki a kullum ne shugaban kasa Buhari cewa yake ma ba zai mance da waɗannan al'ummu ba kamar yadda hadimin shugaban kasan ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare Honorable bayan Babatar Hassan ke cewa abun masarufi abun da ya kama daga shinkafa ne masara gero omo kayan masarufi kowane iri babu abun da babu ne har da kayan gini an kawo su to shi yasa kaga ko komai ma akwai don in mutum ya koma yana da siminti da zai gera gidansa akwai kwano da zai rufe gida akwai kayan abinci akwai duk sauran kaga tanadi ne wanda gwamnatin tarayya ta yi domin taimaka mutane in sun koma wajen koma da menene dai akwai fa bukatar farfaɗo da hakan noma a waɗannan wurare da aka kwato a yanzu ko a samu a tada koma da tattalin arzikin su tunda ma akasarin su manoma ne ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka

da wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice jami'an tsaro a kasar Belgium sun kai wasu jerin samami kuma masu gabatar da kara sun ce zuwa ji Asabar sun tumhi wato sun tuhumi wasu mutane uku da take-taken ta'addanci 'yan sa'o'i kawai bayan da kwamitin tsaron ƙasa ya wani zama na nazarin wata barazanar ƙaddamar da hare-hare a ƙasar. Firaminista Charles Michel ya ce ƙasar Belgium za ta ci gaba da kula sosai to amma babu wani abun fargaba game da gasar kwallon kafa ta euro 2016 da aka yi a belgium jiya asabar wadda a baya aka yi fargabar cewa 'yan bindigar na iya auna ta wata kotun masar ta sake zartas da hukuncin daurin rai da rai ma tsohon shugaba muhammad morsi saboda kwarmata bayanan sirrin ƙasa a jiya asabar ɗin kuma kotun ta kuma zartas da hukuncin kisa ga wasu mutane shida da aka tuhume su tare da morsi din? ƙungiyar tarayyar turai ta wallafa cikakken shawarar da ta yanke ta tsawaita wa'adin takunkuman da ta kakaba ma rasha saboda haɗe yankin crimea da ta yi a shekara ta 2014 ta ce har yanzu ba ta amince da haɗe kremiyar ba tsawaita wa'adin takunkuman ta haɗa da kame kadarori da kuma hana tafiye-tafiye ga rashawa 150 da kuma wasu kamfanoni 37 da au din ta ayyana a bayaninta na jiya asabar da cewa suna da hannu a abin da ya shafi yaucin yankin kasar ukraine shugaban amurka barack obama ya sake jaddada ƙudurin gwamnatinsa na kare muhalli a yayin ziyararsa zuwa wurin shakatawa na ƙasa da ke yosemite jiya asabar inda ya ce da sauran aiki wurjanjan na kare kyawun keɓaɓɓun wurare haka shugaba obama da matarsa michelle da 'ya'yansu sasha da maliya sun kutsa cikin kurmi mai cike da tuddai a motarsu suna kallon abubuwan burgewa na halittu da yanayi da kuma kurori masu ban sha'awa a wannan gandun daji mafi daɗewa a ƙasa baki ɗaya. To da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya.